Shamsiya yar shekaru goma sha biyar tana ajin Turaziyam wato ajin karshe na makarantar koleji ta samu juna biyu a sakamakon fyaɗe da aka yi mata. Duk da kasancewarta a cikin wannan hali yayan Shamsiya sun kisa aurar da ita ga wanda ya yi mata fyaɗen saboda suna buƙatar ta ci gaba da karatunta. Daga nata ɓangare kakar Shamsiya Rabi Idi ta shigar da batun a gaban shari'a. mata mana da dubarori da rubarori ya ma wani abu ya sa mata cikin madara ta sha har ya sami da ya mata wannan ciki mun ka tai wurin shari'a har gidan rumji miki gidan juju da mun ka zo gidan juju an kai shari'a nici a biya ta kuɗin da ni zuba mata na lakwal jikka saba'in da biyar an ka koma ɗakin shawara na asasa ta sun ka kira ni nice ban yarda ba da ni da ubanta juju ya ce ai hakuri a ba da shika goma duk wata wanda za ta can abinci wannan shika goma ya kai min ita wata guda wata na biyu ya kai shika biyar su kenan habbasa ta haihu har an kai biki har bisa yanzu ɗiya ta kai ga yayi an ka yayi ta. Iyaye da dama ba su hanyoyin da za su bi su magance irin waɗannan matsaloli ba. Saboda haka ne ma'aikatar kawo tallafi a game da batutuwan shari'a ta tsibiri gobir ke wayar da kan al'umma musamman mata in ji shugaban ma'aikatar Samaila Hassan. Wannan shekara abin da muka fi samu shine juya hankalin yara saboda da yawan iyaye ba su san menene ma'anar juya hankalin yara doka ta tanada ba. Doka ta bayyana dalla-dalla yadda abin yake. Idan mutum yadda tafi da karamin yaro daga wani waje zuwa wani waje shi ma ya juya hankalinsa ne. Duka da yake a baya-bayan nan mun rubanya wayar da kawuna domin wayar da kawunan iyaye musamman ma mata na su yi takatsantsan wajen kula da yaron Daga nata waje mashawarciya a karamar hukumar tsibiri Aisha Bako na ganin cewa hada karfi a yi aiki tare ne zai kawo karshen waɗannan al'amuran musgunawa. Abu malamai masu wa'azi suna ciki sarakin gargajiya su ba da goyon baya su yi magana a bar wannan yaɗe a bar wannan musguna ma mata kenan idan an ka gama karhi da karhi abu domin yan meri hukuma a gama karhi da karhi shi na ɗaya zai maganin abu ga ku yan gidan radu ga biya sau da kawa farmasan bisa sau da kawa a yi hirar waya kai ya kamata a cikin jihar maradi duka a yi hirar waya kai saboda a bar cin izinin mata a cewar ƙwararru mata da yan mata da aika yi wa fyaɗe suna shiga cikin halin damuwa rashin ganin darajar kai da kuma wasu halaye na tashin hankali.